السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل عن عبد الله بن يزيد العنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا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 wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisin namu na mako-mako cikin karatun littafin a tajridu sarih li ahadith jami'i sahih wallafar malamin nan da ake kira alhafiz ahmad ibn abdullatif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na saba'in da ɗaya ko سبعين دا uku تو وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل an karbo dai daga abu hurairah ta Allah kara masa yarda kala yace sami'tu na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulu yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati lalle al'ummata ana kiran su ranar gobe kiyama gurran ko za a kirawo su ranar gobe kiyama gurran suna masu fararen goshi muhajjalina masu fararen hannaye da sawaye min atharil wudu'i daga alamomin alwala faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wanda duk yake da iko daga cikin ku ya tsawaita farin goshinsa falyaf'al to ya aikata haka wannan hadisi ne da imamul bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babu fadlil wudu'i babun falalar alwala martaba da matsayi da mutum musulmi zai samu wanda yake alwala yayin da zai yi sallah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ummati tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina a wani lafazin abu huraira cewa ya hau doran masallaci wato saman rufin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala Faƙala sai ya ce inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama na ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana faɗa sai ya ambaci wannan hadisin wanda yake maganar falala alwala fadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace inna ummati lalle al'ummata lafazin al'umma yana da zuwa da ma'anoni daban-daban a harshen larabci kalmar umma a harshen larabci tana ɗaukan ma'anoni daban-daban akan ce umma ana nufin jama'a da warada yana madiyana da alaihi ummatan minan nasi yasqu ummatan minan nasi wato ya samu wata jama'a daga cikin mutane kaga kalmar ummatan a wannan aya tana nufin jama'a hakanan umma tana zuwa da ma'anar mabiya annabawa mabiya manzanni kamar yadda mukan ce nahnu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu al'ummar annabi ne ma'ana mu mabiya annabi ne sallallahu alaihi wasallama sannan kalmar al'umma tana zuwa da ma'anar rajulun jami'un li khasa'ilil khairi yuqtada bihi mutumin da ya tattara ɗabi'u da halaye na alkhairi wanda ake koyi da shi kamar yadda Allah ya sifanta annabi Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa kana ummatan ya kasance ummatan al'umma wato mutumin da ake koyi da shi kai kadai gayya sannan umma akan yi amfani da ita a harshen larabci ana nufin addini ana nufin addini a ce umma inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu akan wani addini akan wani tafarki mu ma bisa wannan tafarkin zamu tafi hakanan takan zo da ma'anar lokaci zamani wa qala allazi wa qala allazina ja minhuma waddakara ummatin والذكر بعد أمة أي بعد حين من الزمان sai ɗaya daga cikin mutanen nan biyu da suka da suka yi zaman kurkuku tare da annabi yusuf alaihi salam ya tuna bayan da ya manta wadda kara ba'da ummati wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin qalu la ma yahbisuhu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ku kaga anan yana nufin umma yana nufin hinun min zaman yana nufin wani lokaci to wannan duk ma'anoni ne da kalmar umma take zuwa da su a harshen larabci idan aka ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana daukar ma'ana guda tana daukar ma'ana guda biyu manufofi guda biyu akan ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ana nufin waɗanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare su sune al'ummar duniya duka duk al'ummar da take ta zo bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ana kiranta al'ummar annabi ita ce ummatu da'awa wato an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo su zuwa ga shiga addinin musulunci kaga kalmar al'umma idan aka ce tana nufin ummatu da'awa ta kunshi musulmi ta kunshi wanda ba musulmi ba amma idan aka ce ummatul ijaba ummatul ijaba ana nufin musulmi kadai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to a wannan hadisi sai mu kalli inna ummati dinnan me ake nufi ana nufin ummatul da'awa ko ummatul ijaba ana nufin ummatul ijaba domin za a faɗi falala ce ta musulmi falala ta muminai kafirai ba za su shiga ƙarƙashin kalmar al'umma ba anan an gane ko da haka duk inda kalmar umma ta zo ko dai ta ɗauki ma'anar wato duk inda kalmar al'umma ta zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana maganar al'ummarsa ko dai tana nufin ummatul da'awa ko tana nufin ummatul ijaba in aka ce ummatul da'awa to wanda ba musulmi ba ma ya shiga ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a alkiyama lan taquma sa'a hatta talhaqa ba'ifatun min ummati bil aw bil mushrikin hatta ta'budu ba'ifatun min ummati al awthan kaga ta'ifatun min ummati ana nufin ummatud da'wa ba ummatul ijaba ba an gane ko to annabi yana magana ne a kan muminai waɗanda suka imani da shi a cikin wannan hadisi yace inna ummati yud'auna yawmal qiyama yud'auna ko yusammauna za a kiraye su a ranar gobe kiyama a farfajiyar alkiyama ko a ba su suna wato kalmar yuda'auna ko dai yuladauna ko yusammauna kamar yadda malamai suka ce gurran muhajjalina wato suna gurran masu fararen goshi muhajjalina masu fararen hannaye da sawaye wato gurran an yi masa nasaba muhajjalina shi ma an yi masa nasaba ma mansubun ne alal maf'uliyya ko kuma ka ce mansubun ne alal haliyya ko dai ya zama maf'ulun ne idan ka ce mauna gurran muhajjalina duk da cewa wannan ma'ana ba ita malamai suka firin jayarwa ba sun firin jayarwa ya kasance an yi wa gurran da muhajjalina nasaba a matsayinsu na alhal min alwaw alhal min الضمير الذي هو الواو يدعون حال كونهم غرا محجلين za a kiraye suna bisa wannan sifa suna tattare da wannan sifa fuskokinsu na haske na kyalkyali na walwala hakanan hannayensu da kafafuwansu suna haske domin wannan ya zama alama ce da za su bambanta za su keɓanta da ita a cikin dandazon jama'a a ranar gobe kiyama algurra abinda take nufi a harshen larabci wannan fari da yake goshin doki farin da ake samu a jikin goshin doki shi ake kira gurra ce gurra ana nufin bayazun fi jabhati alfaras to doki mai farin goshi ana kiran shi al'agar alfarasul agar wato wanda yake da farin goshi anan an yi amfani da kalmar farin goshi ana nufin haske da zai zama tare da musulmi mumini rana gobe kiyama wanda dukkan wani wanda yake cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ainihin goshinsa yana haske muhajjalina at-tahjil abinda ake nufi at-tahjil shine hasken da yake samuwa a kafafuwan doki abin nan farin da yake tattare da kafafuwan doki to doki mai fararen kafafuwa shi ake kira ainihin at-tahjil wannan farin da yake tattare da kafafuwan doki shi ake nufi at-tahjil to haka nan mumini zai zo hannayensa suna haske kafafuwan ma suna haske asalin kalmar hajj alhajlu da larabci tana nufin alkhalkhal mundu da ake sawa a kafa amma anan ana nufin haske saboda haka malamai suka ce ana nufin haske da zai zo da mumini zai zo tare da shi ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman istata'a minkum a hadisi ya yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al zahirin wannan magana sauran hadisin ne wato tana cikin karashin hadisin Abu Huraira wato kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ce wanda yake da iko ya ainihin tsawaita farin goshinsa to ya aikata wannan shine zahirin yadda zubin maganar yake to sai dai imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi ta hanyar fulai ibn abi sulaiman shi kuma a cikinsa daga abu a nu'aym ibn abdullahi al-mujmir wanda shine ya ji hadisin daga abu huraira ya zo a cikin musnad da imamu ahmad shi nu'aym din yana cewa la adri قوله من استطاع منكم إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة نعيم المجمر يكي وابن wannan magana ta ƙarshe wanda yake da dama daga cikin ya tsawaita farin goshinsa magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma maganar abu huraira ce yace ban iya ban iya tantancewa wato sai ya zama na yana nuna shakkarsa dangane da maganar karshe din nan magana ce da annabi yayi ko abu huraira shi yayi ta <coughs> alhafiz hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari da zo karkashin wannan hadisi sai yake cewa cikin sahabban da suka ruwaito wannan hadisi kakab banga sahabin da ya ruwaito shi da wannan ƙarin na karshe ba da wannan jumla ta karshe man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ya ce sahabban da suka ruwaito wannan hadisi gaba ɗayansu sun kai su goma ban ga wani ya faɗi wannan ƙarin ba hakanan in banda a ruwayar nu'ayis shi ma ban same ta a cikin ruwayoyin sauran mutanen da suka ruwaito hadisin daga abu huraira ba al imamul bukhari da al imamu ahmad da albai haƙi sun ruwaito a cikin littattafansu ta hanyar khalid ibn yazid shi kuma daga sa'id ibnu abi hilal daga nu'aym al-mujmir yake cewa raqitu ma'a abi hurairata ala zahr al-masjid wa alayhi sarawil min taht qamisihi fa naza'a sarawilahu thumma tawadda'a wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa rafa'a fi 'adudayhi al-wudu' ورجليه ورفع في ساقيه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وتنعيم المجمر يكي تيوا ناهو تارد أبو هريرة saman masallaci to hau saman masallaci ne da abu huraira yana sanye da dogayen wanduna ko wando sai ya cire dogon wandonsa bayan abin da ya sa riga zulumbu sai ya cire wandon da yake tare da shi ya yi alwala ya wanke fuskarsa da hannayensa wajen wanke hannayensa din nan har ya wanko ainihin damatsansa damatsa ko dantse ko ya shigo da damatsansa guda biyu a wajen alwala din haka nan ya wanke kafafuwansa ya wanke har zuwa ƙaurinsa biyu sannan ya ce ya ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa sai ya faɗi wannan hadisin haka nan muslim ya fitar da wannan hadisi ta hanyar amr ibn al-harith shi kuma daga sa'id ibn abi hilal daga nu'aym al-mujmir yake cewa ya ga abu huraira yana alwala fa ghasala wajhahu wa yadayhi abu huraira ya wanke fuskarsa da hannayensa biyu hatta kada yablugha al-mankibai yana wankewa da ya zo wanke hannayensa sai da ya kusa kai kafadarsa ثم غسل رجله حتى رفع إلى الساقين sannan ya wanke kafasta haske da ya kai zuwa ƙaurinsa hakanan muslim ya fitar da wannan hadisi ta hanyar umara ibn ghaziya al-ansari daga dai shi nu'aym ibn abdullah al-mujmir yake cewa ga abu huraira ra'aitu aba huraira ta yatawadda yace ga abu huraira yana alwala fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu' abu huraira ya wanke fuskarsa ya cika alwalarsa sun magasala ya da hulyumna sannan ya wanke hannunsa na dama hatta ashra'a fil adudi har sai da ya fara wanke dantsansa ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد سنة يوينك هنن أبو فيما هسيد يشبو ددم فنسا ثم بسع رأسه سنة يشاف كنسا ثم غسل رجله sannan ya wanke. kafasta ta dama hatta a fi saqi har sai da ainihin ya shigo da kwauri wajen wankewar sun mari da lahuri sura hatta ashra'a fi saq sannan ya wanke kafarsa ta hagu har ya shigo da kwaurinsa sannan ya ce haka za ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya tawadda haka na gama manzon Allah yana alwala wannan jumla haka na gama zan Allah yana alwala in banda a ruwayar Umar mu Ghaziya bata zo a kowace irin ruwaya ba duk waɗanda suka rawaito hadisin ba su kawo hadisin da wannan lafazi ba sai yasa wasu malamai suke jama wannan lafazi alamar tambaya malamai da dama cikin malaman hadisi sun yi wa wannan ƙari jumlar ƙarshe ta hadisin faman istafa minkum an yutila ghurratahu falyaf'al sun yi mata hukunci da cewa lafazi ne mudraj mudraj ay min kalami abi huraira la kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan magana ta ƙarshe maganar abu huraira ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda malaman hadisi suke nufi adda kalmar al-idraj in suka ce al-idraj suna nufin wato mai ruwaya ya kawo wata magana bayan ya kawo hadisi ƙarshen hadisin ko farkon shi ko tsakiyarsa ya kawo wata magana wanda ta ce amma sai ta haɗe da ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda waɗanda za su zo daga baya sai su ruwaice ta a haka a matsayin maganar ta ce ba za su tantance cewa maganar ta ce ta ƙarshe ba sai dai in an sake dogon bincike sai a gano cewa wannan jumlar ta ƙarshe da ya sa ta a cikin maganar ba ta annabi ce ba ta shi wannan mai ya ce wannan shi ake kira al-idraj idan aka samu al-idraj a cikin hadisi malamai suka masa hukunci da rauni su ce misali wannan hadisin gaba ɗayansa bai inganta har zuwa ƙarshe ba daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin shine inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari alwudu daga nan maganar manzo Allah ta kare faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan ko maganar abu huraira ce shi yasa imam al-munziri a cikin littafin sa at-targhib wa tarhib yake cewa wa qad qila inna qawluhu wa man istata'a ila akhirih إنما هو مدرج min kalami أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ yace abin da aka faɗa an ce fadar sadin nan wa man istata'a minkum an yutila gurratahu wanda yake da damar ya tsawaita farin goshinsa wannan maganar an shigar da ita ne cikin hadisin daga maganar Abu Huraira saboda haka maganar tace ce ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace haka malamai da dama daga cikin malaman hadisi suka faɗa daga cikin malaman da suka yi bayanin cewa wannan jumlar ta karshe ba maganar annabi sallallahu alaihi ba ce maganar abu huraira maganar abu huraira ce akwai shaikhul islam ibnu taimiyya akwai almajirinsa ibnu qayyim kamar yadda ibn qayyim yake fada a cikin littafin sahadil arwah yake cewa fa hadhihi ziyadatu budrajatun min kalami abi huraira da min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan karashin maganar faman istata'a minkum an yutila qurratahu maganar Abu Huraira ce ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn qayyim yace bayyana zalika ghairu wahid min al-huffaz malamai ba ɗaya ba ba biyu ba manya sun yi bayanin haka wa kana shaykhuna yaqul yace malamun mu shehin mu abin da yake faɗa in yace shaykhuna yana nufin malamin sa ibn taymiya alaihi rahmatullah yace malaminmu ya kasance yana cewa hadhihi lafzatu la yumkinu an takuna min kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayyewa ka lissafta ta cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta karshe fa man istafa minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ce ba zai yiwu ba wannan maganar ka dauka maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama domin me yace fa innal ghurrata la takunu fil yadi la takunu illa fil wajhi domin gurra abinda ake cewa gurra ba a cewa farin hannu farin da yake a hannu gurra abinda ake cewa gurra farin da yake goshi a fuska shi ake cewa gurra yace wa italatuhu ko wa italatuha ghairu mumkina kuma bai yiwa a tsawaita farin goshi din saboda mai in tadkhulu fil ra'si wala tusamma tilka ghurratan domin in aka ce za a tsawaita to za a wanke kai kenan wanke kai ko ba a kiran shi gurra an gane ko ke saura ka annabi ba zai ce a tsawaita gurra ba an ja tsawaita gurra kenan ina za a wanko daga cikin mutanen da suka yi bayanin cewa wannan lafazin maganar Abu Huraira ce ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai almajirin ibnu hajar shi kansa wani almajirinsa da ake kira ibrahim naji a cikin wani littafin sa al'udalatul mutayassira ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf ya kawo wani wata ruwaya daga yahya ibnu ayyub al-ijli ko al-bajali yahya ibnu ayyub al-bajali shi kuma daga abu yake cewa da khaltu ala abi hurairata na shiga gurin abu huraira ji shi abu zura kisa na shiga gurin abu huraira fata a ila man kibai sai na gaishe ya alwala da ya tashi wanke hannayensa ya wanko har zuwa kafadinsa wa ila rukbatayhi da ya tashi wanke kafa ya wanke har gwiwa fa qultu lahu sai ni kuma na ce da shi ألا تكفي بما فرض الله عليك من هذا بذاك وداتبة تأبن دا ألا يفر لن تامك نونا وتو أبن دا ألا يفر لن تامك بذي شيك بعض لألا يفر لن تامك أه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاقتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ai nan Allah ya faɗa ce ba zai ishe ka ba wannan qala bala yace zai ishe ni walakin ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai yace sai dai ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mablagul hilyati mablagul wudu iya inda alwalakka ta tsaya iya inda kwalliyarka za ta tsaya a ranar gobe kiyama saboda haka alwalata nake faɗaɗa ta dan kwalliya ta ma ta faɗaɗa a ranar gobe kiyama to haka idan na wanke daga kafa sai na zo gwiwa to hannu sai ya mana in na wanke daga hannu sai na zo kafada in ya wanke fuska kuma sai ya tabo ƙeyarsa saboda duk ya ta haske ranar gobe kiyama da iya na kowa kaga wannan yana nuna maka mai ijtihadi yake yi wajen fahimtar isalatul burra din yace fa ahbabtu an yazidani fi hilyati saboda haka nake fatan na so Allah maɗaukakin sarki ya kara mun a cikin kwalliyata a wajen muslim ruwayin muslim da waninsa daga abi hazim shi ma yake cewa kuntu khalfa abi huraira ina tsaye a bayan abu huraira bai ganni ba wa huwa yatawadda lis salati yana alwala domin sallah fa kana yamuddu yadahu hatta yabluga ibtahu in ya tashi wanke hannunsa yakan wanke har sai ya kai karkashin kafadar da abin da har sai ya kai hamatarsa fa qultu lahu yace ya aba huraira ma hadhihi alwudu aba huraira wace alwala ce kuma wannan za a wanke hannu har zuwa ainihin hamata sai abu huraira ya ce ya bani farruh antum hahuna kai tsayin tsakin da ake kuna nan bai san akwai wani a bayansa ba law alimtu annakum ha mata ma tawadda'tu hadha alwudu da na san kuna kallo na kuna nan ba zan yi wannan alwalan ba sami'tu khalili yaqul naji badadayina yana cewa tablughu alhilyatu min almu'min haythu yablughu alwudu kwalliyar mumini a ranar gobe iyama tana kaiwa inda alwala take kaiwa kaga wannan magana ta Abu Huraira kamar yadda Nasiruddin Al-Albani yake faɗa a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladin sa na uku yake cewa falaita fi hadhihi at-tariq tilka al-jumla anan Abu Huraira bai ce fa ya ji annabi ya ce fa man istata'a an yusila ghurratahu falyafal bai faɗa musu haka ba kamar yadda ya zo a wannan hadisin da muke karantawa ولو كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم da a ce wannan jumlar tana cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama da aurada abu huraira muhtajjan biha da abu huraira ya kawo ta yana mai hujja da ita da sai ce ah, na ji manzo Allah ya man istata'a an yusila ghurratahu falyaf'al sai yayi hujja da ita ga abu zur'a da abu hazim waɗanda suka nuna masa shakkunsu akan abin da ya aikata <coughs> da bai bukaci sai ya yi istinbadi ba da wannan hadisin da ya kawo a cikinsa babu inda aka ce ya fadar alwalarsa cewa kawai aka yi mablagul hilyati mablagul wudu ko ko kuma ainihin tablagul hilyatu min almu'min min ah, haythu yablugu alwudu amma babu maganar a fadar alwala da bai bukaci yayi ijtihadi ba ijtihadin da zai iya yin daidai zai kuma iya yin kuskure kuma ba ko da kuwa ijtihadin nashi daidai ne ai a ce ya kawo lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fi gamsarwa sama da ya kawo ijtihadi ko amma sai muka ga ijtihadin kawai ya kawo wanda shi yake nuna maka wancan lafazin fa man istafa an yusila ghurratahu bai je shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam maganar ta ce shi sahabbai da dama sun rubuta wannan hadisi ba tare da tsarin famanin safa aminkum an yusila gurratahu ba daga ciki akwai wato abdullahi ibn busr al-mazini shi ma ya kawo hadisin kamar da yake cikin sunan tirmidhi da musnad da imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ummati yawm al-qiyamati ghurrun min as-sujudi muhajjaluna min al-wudu al'umma ta za ta zura gobe kiyama tana da farin goshi tana da farin goshi saboda alwala a jada tana da kuma muhajjaluna suna da fararen sawaye da hannaye saboda alwala ku dubi hadisin abdullahi ibn busur ya ce suna da fararen goshi saboda su jada hadisin abu huraira kuma ya ce gurran da min asarin wudu nan kuma ya zama min asarin sujud to malamai suka ce babu sabani hadisin busur yana ƙara gaya mana cewa musulmi yakan samu farin goshi saboda dalilai guda biyu saboda alwalar da yake yi da kuma sujjada da yake yi wancan hadisin abu huraira ya faɗi alwalar hadisin busur kuma ya faɗi sujjada sannan kuma at-tahjid fararen sawaye da hannaye su kuma sukan samu ne saboda dalili guda daya shine alwala kawai saboda haka kun ga babu cin karo tsakanin hadisan guda biyu haka ne malamai sun yi saɓani game da tsawaita gurra din nan da ce tsawaita farin goshi da muka ga abu huraira ya fahimci shi a wajensa ya kamata a tsawaita in an tashi alwala a wanke fuska <coughs> har zuwa keya a wanke hannaye har zuwa kafaɗu a wanke kafafuwa kuma har zuwa gwiwoyi haka ya fahimta kamar yadda ibn hajar yake cewa wa qad sabata an abi huraira to ra'ayin farko kenan ana tsawaita alwala tun daga wannan abin nan tun daga wanke hannu zuwa kafada wanke kafafuwa kafa kuma zuwa gwiwa a ibn hajar yake cewa sabata an abi huraira riwayatan wa ra'yan wa ibn umar min fi'lihi akhrajahu ibn abi shayba wa abu ubayd bi isnad hasan yake cewa tsawaita alwala ko faɗaɗa wanke hannu da wanke kafafuwa zuwa ainihin kafaɗa ko kuma zuwa gwiwa yace wannan ya tabbata daga aikin abu huraira ko ya tabbata daga abu huraira riwayatan wa ra'ayan ya ruwaito kuma ya faɗe shi a matsayin ra'ayinsa ya tabbata daga ibnu umar a matsayin aikinsa haka ibnu abi shaiba ya ruwaito haka nan abu ubaid al-qasim bin sallam ya ruwaito da kyakkyawar salsala bi isnadin hasan to amma wannan magana nasir bin albani ya mita ta kanta cewa ba daidai take ba akwai kuskure domin bai tabbata daga abu huraira bin riwayatihi ba inda ma tabbata an abi huraira bin ra'ayi ko ra'ayin abu huraira ne amma ruwaya abu huraira bai ruwaito wannan aikin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dai istinbadi yayi ijtihadi yace yana son ya fadada kwalliyarsa a aljanna saboda haka ne yasa yake irin wannan alwala amma ya ruwaito wannan alwala daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai tabbata ba daga abu huraira saboda haka sabata min ra'ayihi la min riwayatihi abin da ya tabbata daga ruwaya shine wanke ainihin a hannu har a shigo da ainihin wani bangare na dantsansa hakanan wanke kafa har a wuce gidan sawu a fara shigo da wani bangare na ƙauri wannan shine ya tabbata amma abinda aka jingina wa ibnu umar shi ma bai tabbata da kyakkyawan salsala ba domin a salsalar ta kamar yadda yake cikin musallar ibnu abi shayba akwai rawun nan da ake kira abdullahi ibn umar al-umari abdullahi ibn umar ibn haq ibn asim al-umari su ne yan gida daya daya yana da inganci a arwayarsa ɗaya kuma mai rauni ne a arwayarsa wa da kanni akwai abdullahi akwai su jikokin sayyidina dukkaninsu ubansu sunan shi Umar dan Haq dan Asim dan Umar dan Khattab to shi Ubaydullah din nagartacce ne amintacce ne a gurin malamai in yayi ruwaya da gudu ake karba a inda ta amma dan uwansa Abdullahi shi idan yayi ruwaya ruwaya ta mai rauni shi ne ya ruwaito wannan hadisi wannan asar ya gidawa ibnu Umar saboda ruwaya tana da rauni ta ma ruwayar Abu Ubayd akwai salih yana da launi saboda haka bai tabbata ba daga ibnu umar cewa yana irin wannan alwala wasu malaman suka ce mustahabbi ne a ƙara zuwa rabin kauli ko a fara zuwa rabin dantse wasu malaman abin da suka faɗa na wasu kuma suka ce mustahabbi ne dai a shigo da ainihin a gwiwar hannu a ɗan shigo da a dan wuce ta kaɗan haka nan aka tashi a wuce idan sawu kaɗan wannan kuma shi ne yawanci ainihin musulmi suke yadda musulmi suke alwala wato ba a tsayawa daga kan gabar a wato gwiwar hannu din aka dan wuce a shigo da wani bangare na dantsi haka nan ka tashi wanke kafa akan wuce idan sawu din ba wai daidai idan sawu din ake ainihin ake tsayawa ba domin wannan kalmar ta ila da Allah ya faɗa ilal al ko ilal al ila din nan malamin sun ce ma'anarta ma'a tana nufin tare wato ba wai ana nufin da ka zo dai daidai gwiwar tsawon ka ba ka tsaya na a'a ana nufin ka hada da gwiwar kamamuwanka ko kuma ka hada da ainihin idan kamamuwanka ko gwiwar ainihin hannayenka shi yasa ibnu da kinkali a cikin littafin sa sharh umdatul ahkam al ihkam sharh umdatul ahkam yake cewa hadisi ne bai zo ya nuna ga iya inda za a tsaya ba bai kawo wani mikidari ba sai kuma kawo wata iyakar cewa ba abu huraira saboda ka shi ya fahimci hadisin abu dai ke ka iya ainihin faɗaɗawa ka ga dama saboda haka ya faɗaɗa ainihin alwalarta amma ba a to wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba in ji da da in yace ba a samu daga annabi ba kuma haka ne ba a samu din ba a ce kuma har ila yau sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da tabi'ai ba su yi irin wannan alwalar ta Abu Huraira ba kamar yadda kuka ji Abu Huraira koyewa ba yake kada ma a fahimci haka yake alwala yasa lokacin da ainihin Abu Hazim ya ganshi yace ya bani farruq a antum hauna kuna nan yan ku yan tsaki da ba kwa gani ku yi shiru ibnu battal da wasu malamai daga cikin malikiya kuma wannan shi ne dustur a masabin malikiya suna cewa wala yusahabu idalatul ghurrati haka za ka gani a cikin dustur malikiya ba mustahabbi bane kawai ga gurra kamar a kore maganar da abu huraira ya kawo wani lokaci idan mutum ya karanta hadisin kuma su kada kun dogon maram idan karanta hadisin abu huraira babu bayanin idrajin ya kawo kawai hadisin gaba daya ba tare da ya yi dogon bayani ya nuna maka cewa wani bangare na hadisin maganar abu huraira ba ce ba hadisin bai yi wannan bayani ba yadda yake a nan haka ya kawo domin haka yake a cikin sahihai haka suka kawo shi ba tare da bayanin idrajin ba inda ummati ya tuna yawmal qiyamati ko auna min yud'auna yawmal qiyamati غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل ya فليفعل sai kuma yana karatu sai ji an ce wala yusahabu izalatul gurra sai ya manzo Allah ce faman istata'a an yuqila gurratahu wani kuma yace la yusahabu kaga sai ya shiga rigima ya shiga damu amma da zai tsaya ya a hankali ya shigo wa karatu ta kofar sa ba ta wato ba ba a sun biyuta min abuwa da sai zai shigo wa karatu ta kofar sa ba kawai da rabbe ki yayi masa ba kamar yadda yawanci yanzu karatu yadda ake masa kenan yawanci yawanci yawanci da su duka ba yawanci wanda su sauke bulugul maram suna karantawa kawai har ba ga su ba sai ga mutum yana ya rasa wani lokaci zai zo karanta hadisai biyu ga su sun yi hannun riga kuma duk an ce sahihai ne ran ta inda zai tafi yana ta maka kafi karshe dai ya kasa fahimta da yake so yake ruwa wa sauraron su kasa fahimta domin abin da ya dauka zai karantar din nan bai za ya karanci ke yadda ya kamata ba wataƙila fassarar bulugul maram ya sayo a kasuwar kurmi ta hausa wacce take cike da kurakurai da tabar gaza ciki ko ta fassara ta bulugul maram a kasuwa shekaru kamar biyar ko da baya ta saba bin shafi sha takwas a shafi shafi sha sha uku na karanta amma akwai kuskure goma sha na ilimi kuma ba wai na a ba ba wai abu da kalma ba daidai ba a'a hadisi ne wani wuri ne fassara ne wani wuri hadisi ya faɗi wata magana shi ko ya maka wata magana ya a matsayin fassara don haka wani wannan zai dauka cewa ya samu abin dogara ba ka kai da mutum yana ta harba da ga kaɗai bai san yayi ba lokacin da aka gafa man istafa an yusira ghurratahu kuma ka karanta malamin su da yusa abu salatu ghurra sai ka ya za a kawo manzo Allah ce bali fal yaf'al wa yace la yusa abu ko su zai shiga ainihin ciki akan wannan saboda haka suke cewa la yusahabu ziyadatu ala al-ka'b wal mirfa sai halatta a kara akan ka'ab wato idan sawu ba ko a tsara wajen wanki a kan gwiwar hannu ba ibnu babba na cikin sharhin da yi wa bukari da ya zo kan aikin abu horaira zai yi cewa wa hada shay'un lam yutaba alayhi abu horaira wannan wani abu ne da ba a yi wa ba a koya wa abu horaira baya za ku saurari sarki yace wannan wani abu ne da ba wanda ya goya wa Abu Huraira baya a kansa wal muslimuna mujmi'una ala annahu la yuta'adda bil wudu'i ma hatta Allah wa rasuluhu ke musulmi gaba daya sun yi ijma'i kan cewa a alwala ba a ketare iyakar da Allah da manzansa suka shaka yana nufin إلى المرافق وكما إلى المرافق وأن سوني الذي القرآن يزول الكتين وكما يزول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مدبير في إجباء يكن شعباء اكيد انا نجيا دا دا الله لما منزل استشاكا. أنت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم فيها لم يجاوز قط موضع الوضوء فيما بلغ yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shi ne wanda ya fi kowa gaggawa aikata ayyukan falala ya fi kowa kwaɗayin aikin falala amma bai wuce mahallin alwala ba a cikin abin da ya iso mana na hadisi bai wuce idan sawu ba bai kuma ainihin wuce a gwiwar hannu ba sai yace wa yuhtajju ala abi hurairata kuma a kafa hujja akan abu hurairah a kafa masa hujja bi qawlihi ta'ala da fadarsa madaukakin sarki wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa ta ya bana malami ne ba maliki da dadi sannan ya kawo hadisin amr ibn shu'aib an abi da jaddihi wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a kawo ruwa fa tawassa salatan salatan salata nan yayi alwala uku uku wa qala hakada tahur fi haka ake fi haka ake alwala faman zada ala hada faqad ta'adda wa zalam wanda ya kara aka maka yayi wato idan har sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya yi shihadi ba wai danganci ba malamai sun irin wannan tsayuwar tsayi daka ana mayar masa da martani hatta kalmomi masu nauyi da yawa da mu ba za mu iya faɗan su ba sai za mu iya karantawa da suka rubuta to ina ga wani dan su gudu su a yau sai ya zo kawai ya keta alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wanda kali ya yi ban da hadisa a sallallahu alaihi wasallam kuma a ce ba za a iya masa magana ba wai babban mutum ne yi ba idan har malamai za su tsaya abu huraira wannan magana wannan malami ne da daddi sun karni ainihin na biyar sun karni na biyar yanzu muna karni na goma sha biyar kawai ko ne shekara hudu da barin duniya shi yake faɗa yake faɗar haka ce wa yuqbalu qawluhu yace so mu dauki maganar ta fa man istata'a minkum an yusila burratahu to kamar ya dauki maganar karshe din nan maganar manzo Allah sallallahu alaihi ta da ta maganar manzo Allah yake ta mu dauki wannan da ma'anar man um, mu dauke shi da ma'anar uh, an yuzila an yuzila burratahu wanda yake so ya dawo mara. تحكموا بالسنة ومن يتي فالطول والثواب بمعنى الفتحة نوم تدوم معنى الفتحة أي من استطاع أن يواظب على الوضوء هنا أبدا يكي نبي وانده يكي لإيقا يدوم كود يوشي الولاد كل ثلاثة قوة صلى لزيه فإنه فإنه يطيل مرته أي يطول نوره yana tsawaita burrarsa ma'ana yana karfafa haskensa zai zo hasken ranar gobe kiyama ya fi na kowa karfi dan sama da na kowa sai aka yi ya ce a fassara abu duk da cewa abu huraira ba wanda yake ba domin shi ibnu battal ya zaci kamar yadda ba an sai da qurrata hu ta magana da zalla shi yasa yake so ya fassara ta yadda ba za ta dauki ma'anar da abu huraira ko aikin da abu huraira yake yi ba tare da cewa magana abu huraira ce shi kuma ga yadda yake saboda haka da tawilin da ya bayar da hajji cewa ana da kai nufin ka dangwama kowace alwa kowace sallah kai wa kai mata alwala wannan ne sa hasken da za ka zo shi da gobe kiyama ya yi karfi wannan farqun ne an hamd kalam an hamd al-jumlah al-akhira ala annaha min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam idan muka fahimci cewa ba magana sun sanar da wasallam ba ce aiki abu hurairah ne magana abu hurairah ce to ba ta bukatar wannan tawili da shi ibnu battal yayi da fata an fahimci abin da yake الحديث أشكل لتابع المنهاج يا يوجد وأن الحديث akan cewa alwala min khasa'is hadhihi al-umma wato duk al'ummomin da aka yi babu wata al'ummar da take alwala sai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hazar wannan magana ta ce akwai abin dubawa ba haka take ba za kawai wani al'umma ce take alwala domin ya tabbata a cikin buhari a kissar saratu radiyallahu anha tare da azzalimin sarkin nan yayin da annabi Ibrahim ya yi jira da ita wannan sarki ya so ya kwace ta daga hannun annabi Ibrahim alaihi salam a wannan lokacin kamar yadda hadisin ya zo a cikin buhari lokacin da wannan sarkin ya yi ya himmatu ya yi niyyar ya kusanci ita tara ita tashi kamat ta tawadda'u wa tumani kamar ke na a shekara a wala ba wai wani abin mace kawai kake a wala ba kamat tara wa tsara mata da zuwa ta tashi ta kama alwala haka nan a kisar a rafi. shi ma a cikin kissa sai ya zo annahu ma fa tawaffa'a wa salla thumma kaddama al-qibla ko ya tashi ya alwala ya salla to ya yi hali bayan aiko a dafi sa alaihi salam kaga ya zo kenan ba wannan annoba ce kawai kike alwala ba abinda dai hadisi yake nunawa zahirin hadisin abin da yake nunawa wannan al'ummar ita ce kawai za ta zo da gurra da tahqiq za ta zo da farko da fara an abin da hannaye bima bima laysa bi ahadin ghayru wannan bi ahadin ghayru wannan farko shi alama ce da babu wata al'umma da take da ita in ba ku ba al'ummar abin sallallahu alaihi wasallam aka yi zo a hadisin Huzaifa ibn Yaman Allah ya kara masa yarda wannan hadisi na gurra hadisin gurra banda Abu Huraira sahabbai dama sun ruwaito ibn mas'ud ya ruwaito wannan hadisi jabir ibn abdullah ya ruwaito wannan hadisi haka nan abu sa'id al-khudri shi ma ruwaito wannan hadisi da gare shi abu umama al-bahili shi ma ruwaito wannan hadisi da gare shi abu zarr al-ghifari abdullahi ibn husr al-madini kamar da muka karanta riwayar sa dazu huzaifa ibn al-yaman abu darda duk waɗannan sun ruwaito wannan hadisi ba abu huraira kadai ya ruwaito hadisin cewa wannan al'umma za ta zo saboda alwalar da take yi za ta zo da hasken ainihin a goshi da kuma hasken hannaye da sawaye ce inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhaddalina min athari wudu'i min athari wudu'i ko min athari wudu'i duka yadda ka faɗa ɗaya ne In ma bi zammil wawi wa au bi fathiha min atharil gudu ana nufin fi'il alwala din da kake yi alwala kuma sai an hada da ruwa ai ko alwado din kuma yana nufin ruwan alwala din alamar ruwan alwala din za ta yi haske ranar gobe kiyama duk yadda ka karanta ruwayar ta yi min atharil wazo ko min athari alwazo da fatan an fahimci wannan hadisi yadda ya kamata sai sati na gaban Allah ya kai mu za mu shiga hadisin Abdullahi ibn Yazid al-Ansari radiyallahu anhu wanda yake da shi ma fa'ida mai faɗi musamman fa'idar da take magana akan kan al-yaqinu la yazulu bi shakk wato yaqini shakka ba ta gusar da shi don haka wanda a cikin ku nan yayi alwala ya shigo yayi sallah sai shaidan ko zuciyarsa take riya masa alwalar shi ta warware to yayi zaman sa mu sallah da shi kada ya tashi karatun da zamu yi kenan sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim ah, <clears throat> wani ya ce yana so a lissafo masa waɗanda suka ruwaito wannan hadisi banda abu huraira suwaye suka ruwaito shi banda abu huraira ibn mas'ud da wa kuma jabir ibn abdullahi sai wa kuma abu sa'id al-khudri sai wa kuma abu umamat al-bahili sai wa kuma abu zar al-ghifari sai wa kuma abu darda sai wa kuma huzaifa ibn al-yaman sai wa kuma abdullahi ibn busur المازني wannan kuma ya ce mace ce ta haihu bayan kwana goma sai jini ya ɗauke bayan kwana uku sai ya dawo to dai abinda wasika take cewa abinda ta wato bayan ta haihu sai ta yi wanka abinda jinin ya ɗauke sai ta yi wanka kuma sai ya dawo bayan 'yan kwana ɗaya biyu sai kuma ya sake ɗaukewa bayan kwana biyu uku sai ya dawo to matukar <clears throat> wato ba ta daɗe da haihuwa ba za ta yi ta lissafa wannan a matsayin jini ne na nifas har sai ta yi kwana arba'in bisa abin da ya mafi inganci na muddar jinin nifasi kwana arba'in sai ta yi wata ɗaya da kwana goma idan an yi wata ɗaya da kwana goma to duk jinin da zai zubo kuma bayan wannan ba za ta ɗauke shi a wannan matsayi ba za ta ɗauka kuma jini ne na rashin lafiya sai ta je asibiti ta ci gaba da yin ibadarta menene wanda ya menene hukuncin wanda ya alwala sannan ya shafi gabansa ba tare da ya sani ba yaya alwararsa take idan ya sake alwala mustahabbi ne idan bai sake ba alwalarsa tana nan kamar yadda hadisai biyu suke nuna haka hadisin busra da kuma hadisin falk ibn ali daya hadisin busra yana cewa man massa zakarahu falyatawadda hadisin kuma falk ibn ali yana cewa innama innama huwa bad'atun minka wato shi gabanka wani yanki ne na jikinka saboda haka wasu malamai sun hada hadisan biyu da cewa shafar gaba baya warware alwala amma kuma wanda ya sake alwala to yi abin da ake cewa mustahabbi wannan hadisan biyu bayanin sai yana da tsawo watakila idan mun zo wurin da za mu yi bayani a kansu a cikin karatun mu ma yi bayani a takaice dai alwalarka tana nan wannan kuma ya ce yanzu idan na ringa yin alwala irin ta abu huraira malam ya kenan ya kenan kuwa baka je yadda aka yi ta aka yi caka abu huraira din ba idan ba kyale abu huraira ba ai zai kyale ka kai a me kuma ina jin watakila ya rubuta tun kafin ma a gama karatun amma bayan an gama karatun in ya ji yadda malamai suka yi ka abu huraira din ai har ya ma ji tausayawa abu huraira eh saboda ba za ka yi wannan alolan ba wannan kuma ta ce don Allah malam a wane littafi ne za mu samu kisar matar nan da ake kira da suna ummul na kasa karanta ummul mai tasa eh ummu wani abu dai ni ban iya gane ba ta ce wadda take yi wa 'yarta nasiha da abu guda goma to ba ma gane sunan ba bari in san ina za ta samu kistar akwai kistar matar da ta yi wa eh? ummu oho ummu iyas haka ne haka ne ummu iyas yawanci littafan adab su suke kawo kissa din littattafan adab kamar jawahirul adab akwai kissa din a ciki ina ji akwai ta a cikin al farid na ibnu abdurrabbi al-andalusi akwai kistar a ciki da kila littafan ba za ta san kuma ina za ta samu su ba to waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai ya ba mu aikin ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in